baby ni matsala ta ɗaya da ke wallahi ki daina shan wannan abin ki daina shan wannan wannan abin na ƙazamai ne amma ke haɓa wannan wannan wannan kasan me nake gani a ciki kuwa da jirgi da bota duk suna tafiya da ni a slow oyoyo sai takas madalla da takis ah, ya kai ne wuya a ina takis wuya a bakin gangare madalla takis sarƙa zancen banza. A ah, ba ƙarya wallahi. Cimina ne. Ya aka ne ya wannan tsaye ah, eh, mai kafa biyun fa. Wallahi wanda nake gama ina fitowar kenan kawai na gangaro ta nan baya. Eh. Sai na haɗu da wani isa ya bakki ɗin a jiki. Kazuwawa. Kawai na yi sama da shi. <laughs> Ai sani. Shi yasa shi yasa nake son tafiya da kai. Yanzu ka sa abin da za yi. Wannan mai kafa biyun ko a je a kai wa jagwado shi. kawai ka san kuɗin maganin mu ya ɗan yi ƙasa a ji a kai mai kawai eh a cikin shi kawai oga <laughs> madalla oga wani dan murza ta ya oga kai ka murza mana yasa nake son tafiya da kai murza mana ga wannan ta fare mun kasa uwar gida kin ko ba wa bilki a tamfar da na baki kibata? bata? Kash, wallahi tallahi na manta mai gida don Allah kai hakuri. Bari da kira ta na bata. Ya kamata ki bata mana. To bari in kira ta. Bilki? su Kai, yarinyar nan akwai kokarin aiki. Sarkin aiki kenan sunanta, gata da hankali, gata da kokari. Ga da ladabi, duk ta haɗa wa'innan abubuwa. Bilkisu! Na'am. Ki zo. Amin wa alaikum Kin gana na manta ma wallahi. Jiya ya ban a tamfa na baki ki kai gurin inki Amma sai na manta ban baki ba. Ki hakuri bari na je na ɗauko na kawo miki ko? Na gode. sai ki ƙara haƙuri fa na gode domin muna da muna ta ƙoƙartawa dangane da matsalarki gashi ga in kin gama abin da kike sai ki faɗi ki na gode mai gida sai dai wannan karon gaskiya ni zan biya mata kuɗin ɗinki a kin kyauta kin kyauta dama bilki ai Ki kutanta mata wajen habibu tela dan naga habibu ya iya dinki sosai ki duba fa dinkin ki idan ya miki yadda kike dagwas da ke wannan ai ba inda bata sani ba a garin mu, ba inda bata sani ba hmm. bilkisu ce fa babu damuwa Allah ya mara jagora ki tashi ki je ki karasa abin da kike yi ko sai ki kai ɗinkin. Salamu alaikum. Wa salam. Barka ji. Oke. Eh sannu ya ga gajiya. Lafiya galau. Ɗinki na kawo. Oke, barkan Turmi ɗaya ne. Oke, wani kala yake so kuma? Kada ka mun kowane irin ɗinki wanda da yake da kyau kawai yake da fasali. ta ce min duk kalan kawai ki bani option kawai Ko ai ku kuke da dinki ko kowane iri kai ka okay to sai ki je rana ita sai ki zo ki kuma nawa ne kuɗin zai ki zo dubu ɗaya kawai yana dubu ɗaya rana ce zan zo karba okay me sunan ki sunana bilki bilki bizu je sai ki dawo ranar ita ko to shi kana Allah kai ciki Daga kai ta je ta zauna? Allah sa dai lafiya lau. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum Alhamdulillah. Bilkisu, ya kika daɗe lafiya? Tab, ai anti na arziki. Wani da bana son kallon 'yan dandalin nan na zagaya ta baya. Mhm. Ta bayan gari. Sai ga wasu samari guda biyu da mace guda ɗaya. irin su jawur sai suka tambaye ni daga daga wani gida nake sai na ce musu gidan manga nake sai naga duk sun kalli juna sai suka ce sai babban yaya dama sun san shi kwarai da gaske sun san shi amma in ban da ke bilkisu me yasa baki bi inda mutane suke bi kika je kika bi lungu ai bai kamata ba tsotsaye to Allah ya kiyaye na gaba wuce mu tafi ɗaki ko Baba ka ta yake. Ba na so. Anya tururuwa abinda kike yi yayi daidai kenan. Kin san gidan nan ba mu da abin da za mu sa a bakin mu shine kika kama hanya kika fita kike ta bin gidaje. To ni ma ba nema abincin na je yi ba. Tururuwa ne kike gaya wa haka? An gaya ni. Lalle ma matan nan. Matan nan? Tun yaushe ma na faɗa. Ni kike gaya wa matan nan? Tun yaushe ma na faɗa. To za ki ga matan nan. Zaman duniya sai haƙuri du'a'i makamin mumini. Shi zama na Baba ce, baba ce ta Shiga mu. shi sai zuciya in ka ta taɓa ci take Ni yanzu da gangan ka dawo min da ita. Kuma wallahi talla wannan yarinyar sai na ragargaza mata jiki wallahi. Hakuri za a yi baba. A yi hakuri. A yi hakuri. A yi hakuri. <laughs> a'a a'a rashin kunya yanzu ni ma a gaba na yi ita zaki ke me ya saka kike irin wannan ne ki ji tsoro fa ki ji tsoron rayuwa fa abinda kai shi za a yi ma amma wannan baiwa Allah mahaifiyar ki ce da Allah je ki je ki canjo kaya kalli yarinyar nan dan Allah sai ka ce ba ai musu ba wannan kayan ai ba al'adar mu bane sa irin wa'annan kayayyaki yi hakuri baba ni na san yadda zan yi ta je ta canjo kayan ta zo za mu koma can gida duk inda ya kamata in yi zan yi idan ba ta samu wannan yarinya gidan kan gari yawa shikenan ma ni ne wallahi na huta wallahi na huta wallahi na huta na gode maka gara ma a kaita wallahi da ya fi mun da ka kaita da na huta ya hakuri zan sanya da zan in ta fito ta same ni a wuri to to haka kurin yarinya kin gagare ni wallahi wadanda za mu cikin ki gara babu gidan ba kowa ne. Tsaya tsaya Ina za ki? Kin ci sa'a. Mun tabbatar da maganar da kika gaya mana. Oga mangon yana ciki? Na sa su takis sun je sun dafe min wani waje. Amma tun da maganar ki gaskiya ne, duk inda kike so ki wataya a gari. je ki wata ya ba wani shi wallahi duk garin nan ba wanda ya isa ya daga mana kafa ba mu take shi ba har ya fito zahiri rabuwa da keke sani zai sana a gallari sarkin aiki kenan ana ana ta aikace aikace sai gida mai gida, ina ka samo wannan fisararriyar yarinyar nan. Duk garin nan an santa mara kunya ce, ka je ka ɗauko ta ka kawo min ita gida. To ai baki fahimci wani abu ba. Idan kin fahimce ni, duk abin da zan yi ni, ina yi ne don Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya halitta. ba na kallon wani kuma ba na kallon wani abu saboda haka su ire-iren wa'innan yaran da yake gani su ma ba abubuwa ba ne wa'inda ya kamata a ce ana zanya jiki dangane da su kin gane ai idan aka ce ana kyale su duk a halin da ka ga yarinya ko kuma yaro irin wannan ka ce za ka bashi to baka san kuma inda ne saboda haka irin wa'innan jawo su ake jiki idan ka jawo su jiki wataƙila wannan ya zama silar shirwarsu sannan kuma ita wannan yarinya da kika gana na shigo da ita ita ma ai baki san wani irin abu Allah ya ɓoye a ciki dangane da ita ba haka fa mai gida ka ɗauko bilkisu ka kawo ta gidan nan ta ba mu labari ba mu sani ba labarin ta gaskiya ne ko ƙarya ne ba mu sani ba ka ɗauko ta ka kawo ta take gidan nan kuma yanzu gashi nan ka ɗauko min wannan fisararriyan yarinyar nan har da harara da ta shige wata. Ke dai kawai ki ba wannan maganar kawai mu yi dan Allah. To Ubangiji Allah ya biya ka ladanka. Sai haƙuri du'a'i bakani. Shi zama na aure. kai ya aka yi ne mamman a Allah ya taimake wa ce ka ƙara so me kake tunani haka kai dai bari uba tunanin yarinyar nan ma na tururuwa yau fa kwana uku bata zo wajen nan ba kai ka tsaya kana ɓata lokacinka akan mace wannan yarinya hafsi ce ba. eh ni na tane da wannan amma oga yau fa kimanin kwana uku bata zo ba anya ku ba a sawanyar ta ce ta naɗe ta a gida ba don ku ka san matan nan a firgice take ok eh haka ne fa yanzu ka san abin da za yi kawai zuwa za mu yi mahaukanta shikenan ga abin da ya kamata a yi kenan wannan shine saboda ni kaina abin ya soma damuna ko ba haka ba yarinya tana zuwa wajen mu kwana da kwanaki ba ta zo ba ya kamata mu tuntuba mu ji ko lafiya in dai bata gaya mana inda yarinyar nan take ba sai na yi mata bulle na oga ka dade kai karko oga yanzu abin da za yi taban nan yayi ina ce gidan wasan kuma ni kawai ka mini izini tun ta zuciya har ya fito zahiri rabuwa da ke sani zai sa na kuma yayi farko kwai ƙarshen sake nazari ki haƙuri ah, har ka ɗaga amma fa kai da bane a cikin telolin ko wallahi to ai gwandan cika alƙawari ko to na gode gashi ne dubu ɗaya ai haka na san kina da ragowar kaya sai ki je ki sai turare ki fesa to na gode Allah ya saka da alheri thank you so much shi kwaɗin ciki irin mun ga tokar ra'ayi abokina wai wai tunanin me kake ne wallahi Allah ku tunanin wanda ta kawo dinkin nan ta zo kawo dinkin nan a haba tun ranar da ta zo ta kawo dinki kowane jina an gisa gaba ɗaya wallahi sai baka santa ba na na santa kawai ta kawo dinki ka san shi su haka yake ai ai a gidan manga take gidan su manga sai kuwa ila ha illallah kai amma na gidan ɗan ka to ya za a yanzu a to idan haka ne sai mu je mu samu manga mu je can ko kawai abin da za a yi maki nan class an gama ni kai amma na gode na ji daɗin zuwan ka wallahi Allah yanzu ya za a yi zan koma ne zan je wata yar unguwa amma zan dawo da yamma to na gode zan yi waya Ke tsohuwa! Ina kika kai mana tururuwa? Ta san inda ta kai ta oga. Kai kis, tunda ta ki gaya mana gaskiya, zaro karfan nan ka yi mata. Za ki faɗa gaskiya ko ki faɗa? Za ki faɗi gaskiya ko ba za ki faɗa ba? Kai an faɗa muku. Ina gidan Musa manga manga manga. To ai kai Chakis, ai oga ta faɗa. wallahi Allah tsohuwa na rantse da wanda ya sama ya ƙasa idan muka je muka ga ba haka bane ba wallahi sai na muki binne wallahi haka ne ma za mu dawowa na biyu Ke kawo wayan nan. Ke dai ba ki da mutunci wallahi. Din yanda aka yi. Me yasa kike haka? Assalamu alaikum. Ke ba ki ji magana. Amma alaikum assalam. Sanda sandan zuwa. A ah, ku zaman ku, ku zaman ku. Ai da akwai magana da dama nake so zan yi. Ya hanya. Wato ya fi kamata mu kana hanci. Wannan yaro Habibu Tela ya tare ni da maganar ah, Bilki. To kuma kamar lokacin da Bilki ta zo gidan nan ai ta mana magana da aurenta aka. Saboda haka nake ta tunanin ya ya kamata a yi. Ko ya ce ka gani ke Bilki? Abin da ya min ta gangan. Ah sai a sa mana, sai a sa. Ni dai abin da na ga ya dace a yi. Ya kamata a kai magana gurin alkali. Idan aka kai gurin alkali, shi zai warware wannan matsalar. Kuma fa kin zo da magana. abin da za a kenan abin da ya kamata a kenan sai mu je mu sami shi alƙalin mu ga yadda ya kamata do a ko biki ya kika ce ne ni duk abin da antibaran ta ce shine daidai to a shi kenan kin ke aka ba ma ke kuma tururuwa na dawo gare ki ina miki magana kina wani kakkaɗa kai lallai lallai idan baki shiga hankalinki ba gidan kan gararru zan kai ki gidan kan gararru can zan tura da ki ana miki magana kina ta wani kaɗe kaɗen kai rashin kunya dai rashin kunya a'a ba fa sai ka kai ta gidan kan gararru ba ya kamata a kira mahaifiyarta a san abin da ke tafe da ita Ah, shi kenan sai mu kira ta kina ji na dai ko ni wallahi ko ta zo ba zan bata hakuri ba duk ba ita sana a cikin wannan halin ba duk ita ce sanadin wannan halin da nake ciki ko ta zo ni ba zan hakuri ba kuma ta zo din zan faɗa kuma a gaban nata duk abin da ya faru ta sani wallahi duk zan faɗa a gaban ta idan ta zo kin dai tabbatar zaki maimaita ko in dai ta zo zan iya maimaita a gaban ta mana duk abin da ta saka ta tsotsoma duka a ciki duk zan faɗa abin tururuwa dai azimun ne Ya kamata ɗin dai kawai mu kira ta ɗin ta zo. To babu komai ai, za mu kira ta za ta zo. Za ta zo. Daga an yi magana sai ki hau juyo-juyo kin gani ko? Kin gani ko? Rashin kunya. magana ce muhimmiya take tafiya Lafiya kuma na gan ku haka? Yawa, amma um, dama daga kotu nake. Na je dangane da maganar Bilkisu. Alƙali ya warware auren Bilkisu kuma ya ba da dama ta idda idan ta samu miji sai ta yi aure. Shi kenan an huta wallahi. Allah Ubangiji ya baki miji na gari. Allah ya baki mijin na gari. Shi kenan. Saboda haka na koma ta gida na je na tattaro su gaba ɗayansu don mu zo a yi magana dangane da tururuwa. Ni dai wallahi ba na so kake kawo min magana tururuwa wallahi. Menene kuma i faru? Ba komai baba. Abin da nake son eh, ko kuma nake so dangane da tururuwa ina so ga tururuwa gaki. Saboda haka ina so mai magana ta fito ta gaya mana duk abin da kika yi mata. Domin ganin an warware duk abin da yake da saboda haka ke turuwa sai ki gaya mana duk abin da yake ni dai ba zan ce wannan mata ba mahaifiyata ba ce ba amma tausayi da jin kai na ɗa da mahaifi ba ne mata shi kwata-kwata duk ba ita sani a wannan halin ba duk wannan halin da ka ga ina yi da wannan rashin kunya da ka ga ina yi duk ita ce sanadi to muna jinki me yasa kika faɗi wannan mun bari na gaya muku tunda na tashi hadarin ƙasa hadarin ƙasa zaman duniya sai haƙuri du'a'i baka mumini zan game su eh, da gano a gefe. Ina wuni? don Allah neman taimako nike don Allah yan nan zan yi wa aure Shi sai zuciya in ka biya ta taɓa ci take. Komai yayi zafi ga yawar waraka yake, hadirin gasa ya taso. shi ina zan fake. Tun yana ta kukan zuciya har ya fito zahiri. Rabuwa da keke sani zai sana a gallari. Komai yayi farko kwai ƙarshen sake nazari. Ki haƙuri, rabo da ke da na yi ki sani sai ka bari. Allah mai salati kawai ka ban mamaki ranar wallahi talla kuma na riƙe ka a zuci na zo ka bani rance kake ka bani me dalili ka san haramun ne ko a mazan ki ka bi mutum bashi ya biya to ni an faɗa maka ba na biyan bashi ko kuma ka bani bashi ban biya ba ka san kamar yadda kike maka a baya haramun ne ka bi mutum bashi ko da ke ke biya to na ji wannan karatun na ɗauka amma dai baka biya na ko kuma ni fa na tsallaka mutane da yawa wajen mutum na wani tsallako na zo ka ara mana kuɗi amma ka ƙi ka ara mini saboda ka ɗauke ni mutum banza ko wallahi banza ta zaka min haka ba ba haka na ɗauke ka ba to dan me baka ban ba abin da yasa kai in na baka ba za ka bani ba ka kwatin da hannu zaka haramun ne bai kamata in ɗauka in baka ba to in na baka ba za ka bani ba dan na bin ka wasu Ni kake bi kuɗi? Kai ma sharrin za ka mani? Allah ni da ubanka nake tare? Ni za Daga zuwa ka ara mani a gari bayan da za a yi kai mutane da ɗauke ka mutum sai na kulla maka, sai ka gane ba ka da wayo tukunna. mutunci. ma ni na nan dan ba zan yi kawai, tunda abin ya zama haka. daɗe ne yake ko nuna duk da muke da mutane hankali na kawai so yadda na ta bani amana kuma na ɗauke ka mai amana gaskiya ne abin ya ƙona kana tare da mutane amma wato a ke cin dunduniyar ka sai hausa mati wata mawaƙi ya ce mugun ice shi za ka dasa sai ya girma ya yi inuwa ta yi ran da ka zo shan inuwa. mati dai naka mati na eh wani mati mati na nafa da mana mati dai na mati dai yanda yanzu din nan dai ai da na ganshi a kwanciya gaban ka yanda ka san kare da mai gida abin sai kona mai na jin ka ka san wannan mutumin sunan sai yana da kyau amma halin sa ba shi da kyau ma'ruf a san da kuke da ma'ruf ma'ruf ai ni da shi sai adda mutumin da. Ai tsakani na da ma'aru. Ai ni da ran samu dama Allah in banda kunki da ran iya ɗaukar makamin kashe ba. Yanzu shi shi shi wannan dan fadan ya je same shi. Suka ɗa kake cewa kai ba ka ba da komai dan abin da ka samu na talakawa ka danne shi ma baya shi ba shi. Ɗanka na ɗaya. Amma na fa ka bani fa. Yadda ya bi sirri na yake gaya wa ma'aru. Ya san kuma yadda muke da ma'aru. to ina ji ma na cewa shi so yake ma amaryar da kai Allah Allah yake a rabu da ita mariya aura shi matin ha ai mace ba shi da mutunci matin a ba nan kai da wanda i a hankali abin da suka faɗa kenan na yau shine raina ya ɓaci har gumi nake Allah da da an ƙara wata magana fasawa zan yi sa doka da Allah sai dai ka je mu da Allah ya sa baka ka san dalili mm. saboda idan ka yi za ka nuna kanka su gane ni kuma na fi so yadda na barka a sirri ka rika ɗebo min abubuwan duk da suke gudana a sirri ka kawo kar a yi wasa haba kar ai wasa maki duk dan kanta sa maki ni yanzu wannan abin da ka gaya min ni nake kaman da ko takobi in fada cikin su wallahi amma na san me zan yi kalabu da ni wai shi ka tabbatar dai ba ku ka ganshi da ma wai shi ma'arin nan ma wai baban su zuwa nan gare ne ne ko mai aka ne ne kalubalen da ya lokacin da uwarsa waccan Najeriya wadda ta fara zuwa garin Najeriya ai ka san ɗebo su aka daga can wajen Lakwaja to ranka daɗe gonakin su su za fara rikewa tunda ba nasu ba to da aro aka ba su kai fa kai fa garin nan fa iyaye iyaye ka manta mm, mm, mm, me me ice <laughs> kar ka manta shi ya ba da gonar guda hudu ya ce a raba wa duk wanda suka shi shigo garin nan in ji ba shine aka ba tun da ya sa kwarai da gaske tun da haka ne a ce gonar nan ta magada ce shi kuma wannan a ba da eh? mati amma abin da ya daga min hankali ka ɗau mutum ka ja shi jikinka kaga yadda muke da mati kullun yana ina kuibi na na ina sana cikin gidan cewa dakata tara ki kwarai kana shiga ɗaki. kana shiga ɗaki ya kawo zai fara sha ai ba ku Allah ya albarka ina godiya ina godiya abinda abinda za a yi a a a ai ba ai haka ba ai wannan dibu abinda ka ya fi min Allah raka kuka ga baki eh, eh. to na gode na karka da to na gode duk irin abinda ka ji in dai irin wannan ne to ranka dade dan karka ka koma ranka ba ta shiga cikin gida ni barin koma ai da fadar zan a a shiga gida fara shiga gida ka huce tukunna ka shawara ni na koma to fare da shi kenan wannan shawara ta yi yawa ba matsala da shiga hadarin ƙasa hadarin ƙasa zaman duniya sai haƙuri du'a'i bakamin mumini Na'am. Na haɗa miki kayan kunun nan. To wai ke baba dan Allah ni da me zan ji ne? Da wanki zan ji ko kuma tutallan kulin nan zan ji? Tururuwa. Au, kina nufin sai kin gama wankin sannan zaki je mun tallan kunin? Ke fa matsalar ki kenan wallahi. Ya zaki ban haka ne wanki? Au, ni ce mai matsala ko ke ce mai matsala? To a je wankin. Ko da daddare idan kika dawo, kya yi wankin. Maza. Tururuwa. Kin san zaki je mun tallan kunun nan, amma kin ga biki sa dan jambaki ba, biki sa kwalli ba. Yawo nan ma biki shafa ba. Hmm? da samari za su ganki su yi sha'awar ki bare su sha'awar oh, abin da kika kawo sayarwa tururuwa gero na na ɗari shida ne na saya dubu biyar nake so ki kawo mu kama kama maza ki kawo min kuɗi na maza zo da gwanin tururuwa rumfar samari rumfar samari kar ki je ki dinga yawo kina yawo da bokiti aka bikin sai mun da kunu ba a rumfa sabari ko ko anan wani ya miki juye maza ki dawo to ni da au maza rumfa samari maza wallahi gero na na ɗari shida ne na siyo wallahi ki kawo min dubu biyar in ba ki kawo min dubu biyar ba jikinki ne zai gaya miki tana tafa ba zugur zugur da ita ba kwalliya ba komai ke maza, mata ke kike sayarwa ne? Wallahi kaga kunu ne tun ɗazu ina ta zagawa ya ƙi ƙarewa ga shi har Allah ta Ga mangarba ta ƙarƙarto. Sauke eh. mu gani? To. To. Anda da ga kuma kunun kyakkyawa. Am. Kinga. Yanzu dai abin da za kai kai kai kai kai amma fa kunun yayi. <laughs> Allah da iko ke. Yanzu na nawa ne? Sai kawai. A'a. To abin da za a yi kinga. Ba wani ɓata lokaci. kin gani mm. dubu daya dubu daya dubu daya na siyar maka shi sai zuciya ka biya ta taba ci take ah. mm. ruwa shi kenan kin karni wallahi kin zubar da kudin ko mm. shi kenan kin karni wallahi <laughs> bacin na riga na taho da kuɗin na yan su suka tare ni suka kwace min kuɗi na ni na watsar da bokitin gunin yan iska sun tare ki sun zubar miki da kuɗi ko dai ke ce yar iska da kika barwo mun kaya kika dawo gida la ilaha illallah kin kina ji kina matsayin ki na mace yanzu tururuwa maimakon an karba kuɗin nan kin kifar da kunun kin taho sai ki tafi ki je ki nemi wani saurayin sai ki riƙe shi ki ce biya ki yanzu tun tururuwa shine kika tawo gida kika zo kina mun kukan ƙarya ba ki da wannan dabarar alaikum salamu sanda zuwa ga yarinyar nan muguwa kunun nan kwano ɗaya ne fa na ɗora mata ka ji wai sai ta shigo min yanzu tana kukan ƙarya wai an ta zubar da kudin an barar da kunan ita ta kashe mu gabaki ɗaya ai wannan ma ba ma yanda za a ce mace ta yi asara saboda ka ba ta asara duk yanda za a yi to ina zuwa ma tukunna so take yanzu ki tafi ki nemo kuɗin ko kuma da ni da ke za mu ɗiba mu tafi nemo kuɗin. Ga shi na ina magana ba mu amsa ni ce zan ɗauko gele mu tafi kin ga tururuwa fita maza ki nemo mu kuɗi na ki kawo mun jari na maza. Wallahi sai kin nemo mu kuɗi na fita. Ka ganta ko? Shegiyar yarinya ce fa, ka ganta tana mun gatsine ko? Kana kallon ta ko? la ilaha illallah ya fatin laifin wa sallama na shiga uku Allah lamarin na fuskanci wallahi hadda ki akan wannan asara Allah hadda ki akan wannan asara kamar ya hadda wallahi ki duba hannunki to me laifi na za a ce ana wai kunun ma kwano nawa akai tukunna wallahi kwano ɗaya ne yanzu abin da za a yi eh. kin san tun da kin tura ta ta kawancan kuɗin ta lalubo kuɗi ko baka ne ba eh. yanzu abin da ta zo da shi ni ma sai in ga abin da zan ɗora kai domin kar in baki kuɗin yanzu kuma ya wuce na kwano ɗaya. Ko? Ki bari in ta zo abin da ta lalubo sai in ɗora, an kuma Allah ya sa an samu na kwano ɗaya ko sama da haka, shi kenan nima kuɗi na huta. Ni zan koma. Ni kan wannan zumunci ma wannan zumunci ma ya zama abin da ya zama. Wai dan uwana ma fa kenan yanzu. Kai yanzu wannan shine abin da yake so da mun ba shi komai yayi kenan ma gane da ka yanzu abin nufi wacce sana'a ke ga zaki to abin da ya daka ce to abin da za a yanzu za a sayo miki goro a so rabin fufu gwarza gwarza ki zo ki kasa su a kofar gida kina nan ba yawo ba ƙura kina kofar gida cinikin goro mai albarka ne dan Allah kai in ban da abunka nawa ne ribar goro ribar goro fa ba ta riba ba ce ba ƙarshen ta ma ina dan ɗauka ina ci sai kuma in cinye riba a gurin fa kin zo da dai wajen ai da mun maimakon kuɗin ki da yake tafiya a goron kina dan tsaka kina sayarwa kina da kyau ba ba ba wata ƙura ba yawo ba za ki wahala ba ko dan Allah dan annabi kaga shawara ka zo mai dan Allah ka dai taimaka min dan Allah tunda kai mai jama'a ne ni dai wata sana'a dai ba wannan ba. Na baki shawara ba ki ɗauka lokaci. Yanzu faɗa mu wace sana'a ke so a yi. Hmm, sana'ar da zan yi? Hmm, kai kana taka sana'ar? Ita tururuwa sai in ban mata kunu? Ni kuma? To ka san abin da za a yi? A ɗebo mun turaman a tafufi. Ice dillanci. <laughs> An gama tsoho an koma dillanci kenan. yanzu abin da za a yi za a yi ƙoƙarin sha Allah a ga da za a yi ina da mutane na a kwari daga turmi ɗaya zuwa ko nawa ne za a iya bani amma ke nawa ke so a baki turmi goma ai zai yi ko ni yanzu ya ba turmi goma ne matsala ba wallahi ne an yarda da ni amma ni ke din ce yadda tsakani da ke akwai matsala wuce irin kuma matsala matsalan me kan ɗebo kan jama'a <laughs> haba haba kai da na riga na sani kai mai jama'a ne saboda Allah kuma na saka a cikin matsala ni wallahi kuɗin nan kwandala ba zan rinka ci ba ni dai in ci riba ta in baka uwa ke kin tsufa babu kuɗi ni kuma tsufa gidan sarka to ai ni ma zuciyata ba za ta so ba wallahi zuciyata ba za ta so ba kana gidan yari ni ina nan ba a'a wallahi ba zan ci ne ba yanzu dan Allah zan je in karbo amma akwai wani kayayyakin kamar riguna haka yawwa da hijabi da dai shauransu da ke kika sani dai akwai gyale da mayafai a gyale da hijabi in dai za a baka za a banka don bani ko tambaya ta ba za a yi ba amma ni kuma dole in tambaye ki tunda daga ni sai ke sai Allah wallahi ka yadda da magana ta wallahi naira goma ba zan ci a ciki ba iya riba ta kawai zan dauka to Allah ya rufa mana asiri ni yanzu zan koma <laughs> Ni ne ba ki tiyan baki ba tunda tunda na miki kokarin wannan wannan gudunmuwar. Kane na ni yanzu da za ka dan je goma dan wani abu nan an so niki. Amma dai ina zo ina baki wani abu sai mi takwas za a baka miki. Ah, ah, ah, to shi ke nan aje da shi. Ya zan koma. A ga min da mutanen gida. Da Allah a ga min da yaran duka. Eh da Allah a gaishe su. Sai na shigo din. To to shi. Allah rike dai amana dai. Haba haba. Wannan fada ma ba ta baki. aikin banza aikin wofi bari dai tana man atamfofin su zo yanzu ai yake halal yake haram ake yi haka kullum daman zan zan ɗauki kuɗin nika maka kudin sun zo hannuna wallahi da ina cewa bai da amfani ashe yana da amfani ina ganin shi kaman dogo an ce dama ba cika hankali ne ba ashe yana da hankali ya zo min da shawarar sana'a ina saka da alheri amma dai su je abokina na'am wallahi na yi murna da ganin ka to ya kai wato akwai yar shila kar kai eh in ji yara ko lamba babu <laughs> ina wani mai gariga ina Allah kiyaye Allah kiyaye Allah sauke ina wallahi bai tafi ke ai wannan mai kunu ce in ga gaskiya tana nan saboda harka ta bude yanzu in ga ma gaskiya Allah wallahi ba wani abu ai harka ta bude yanzu mutum ba wani abu alaikum ina ma dan gidan ne salamu alaikum Wa alaiki salam. Au. Kina ciki ne? Ina ciki. San da zuwa. yau yawwa. A dillali ya ce. Eh, san da zuwa. Yawwa. Yawwa. Kaya na ɗauko sababbi. Mhm. Shi ne sai na ce barin fara kawo miki. Ki siya. Kin ga wannan? Leshi ne dubu uku. Dubu uku? Mm. kin ga wannan na gani kin ga wannan hmm. dubu biyu da dari biyar wannan to dillali ya bashi da kuɗi na ɗauka mai bashi cak ijan lalle mata Allah ya ba ku haƙuri gaskiya hmm. albishirinki goro layin nan na ɗaya hmm. na biyu na uku to yana da dan ƙarere ya bazawara sai tana nan ya mene bazawara baza me bazawara tsaya ki je duk sati sai ya bani kuɗin zubin dashin da take yi. Inna lillahi. Wannan leshin a guri na sai mata ba irin wannan bane ba leshi na dubu biyar ya ɗaukan mata ni na kai mata da hannu. Amma ke kina nan zaune. Dan ƙari za a yi ta kuwa. Ni ma yanzu zan ɗau wannan duk tsiya in ya sai ya biya. Zan ɗauka an ajiye. Ayo, ayo, ayo. Kuɗin yana gaya min bashi da kuɗi bashi da kuɗi. Zauna na. Har addu'a nake mai dillani. Allah ya bashi kuɗi ko? Hmm? To ya bashi. Ina jin yaushe zan dawo. Je gobe ki dawo. Gobe da safe. Gobe da safe. Ki zo gobe da sassafe ni da shi ne a gidan nan. A'a. Na gaya miki. Ki san fa maza na tafiya. Ki zo gobe. To ni zan tafi. To billahi ya. Tunda dai an riga an gama. karfa ya dawo mm. ki ce ni na shigo na gaya miki yana da bazan ba zan faɗa ba na ba zan faɗa to shikenan to nan sai gobe na Allah ya kai mu kai ba ki manta a ina sallan wa kina ji ba ki amsa ba ina jin ka wa alaikum salam dan mi ko mu abinci na kai ka abinci ma take ni hutawa na kyau ba ki ga da an ba na shigo ba dan yi ba ba ki dafa ba bar ma ka gani hadarin ƙasa. Hadarin ƙasa. Ni da na ce a tsiro a kawon abinci a miƙon leshi. Leshi za ka biya biyu uku da ɗari Ina fama da abin da za mu ci ɗin shine za a ɗaukan mun bashi ba na na. Na je ko da goma ban samu abin da ake so ba. Na kai wata bazawara leshin dubu bakwai dubu biyar. Waye ya ce wa ina wa bazawara kaya. ina ya mata zagon adashi waye ya faɗa to ko waye ya faɗi wannan maganar ina nan zai zo ya daddani har gida ko waye ya ƙaga min wannan ina zaune zai zo ya tare da ni har gida ke ban sai miki ba to ina damuwa na ga damuwa na nan za ka biya dubu uku da salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam wa dama ke nake jira yawwa gashi ba ta kudinta kudinta fita fita mun daga gida fita ku rinka zuwa kuna hada mutane masifa a gida fita fita waje wani laki ruruwa fito da Allah a ɗauko nan a fita da shi da Allah ko ya ƙare ɗauko ɗauko abin nan gamo ki ɗauki kunun nan ki je ki sai da min da shi ina ki yi haƙuri yau ba zan iya ɗaukar tallan kunun nan ba saboda me rayuwata ta tuzurta an lalata min rayuwata ba da kyakkyawar makoma tururuwa ni na tozarta miki rayuwa ni na mai da ke mara makoma ko ko mijina eh to dan gurgu na bakin tsamiya da shi da dan gudulli su suka cuci ni suka cuce ki shi yasa wata annabiya ta indo na ji tana faɗa cewa da ina kumallo a gabanta take cewa ko ina da juna biyu juna biyu ciki ba kenan ciki ina gaskiya ne biri ya yi kama da mutum amma in ban da abinki ba sai ki zo ki same ni ba ki gaya min ki ce da ni na yi ciki to me a cikin ciki me in kin yi to bari ki ji in gaya miki in dai dan ciki ne za ki daina yi min talla so ki ma yi haƙuri ki ma manta da wannan magana ni zan baki magani za ki sha a yau cikin nan ba zai kwana ba kuma menene ma dan kin yi ciki in baki more kuruce ki tun yanzu ba to sai yaushe to ni wallahi ina da kuruciya kamar ke don nayi ciki ma ni ciki ba zai dame ni ba to menene me a ciki har ma kika dora kanki kika damu kin ga dauko gammo zo ki dauko min kunu ki je ki sai damu kar ki damu da maganar ciki ni na san abin da zan wa cikin dauko gammo Allah ina ni nake gaya maki ni ina kamar ke ina da kuruciya kamar ke wallahi tallahi dan nayi ciki ma ba zan damu ba to ne a ciki ko ga ki zo ki sayar min da kununa ni haka kurin ana harka ta neman kuɗi kina wani harka magana ciki cikin ne waraka yake hadirin gasaya je ina ina zan je kici aka ce kin ga ba kuwa da Allah ba inda za ni wallahi kuma da Allah kici da Allah wallahi ba kici ko ba ranar tafiya bace ba ranar ban kada ce ko ka sa fa mu je gidanmu da ni da kai ko kuma ka nuna min gidanku ko ka manta abin da magana ta ba ka ah. wannan magana ka manta da abin da yake tare da ni ko ka manta da abin da kai mini kina nufin cewa juna biyu ne da ke ki je kawai da Allah kai eh, bara baka jinga maka ni ma fa yar tijara ce to wallahi baka isa ba wallahi wallahi zan tara maka ihu jama'a su kama ka su nakaɗa maka shegen duka a gurin nan ime mm. dan Allah je ki da Allah je ki da Allah a'a gaskiya da a rado wallahi abun nan kun ya ga ba kare dan Allah kike dan Allah kar ki tuna ba tsakanin ni da ki ban ji da musni ware kin ga dan Allah dan annabi ki rufa mu ki je dan Allah kar kowa mu asiri dan rufa asirin kake nema amma ka kunsa shi Allah in da Allah ki hakuri da Allah a dan garo gaskiya sun yi kada dan annabi ki hakuri dan Allah ki hakuri dan Allah dan annabi ki hakuri a ashe kai karamin kwaro to kun ji abin da ya faru to kin ji abin da ta ce naji wallahi duk abin da ta faɗa ba ƙarya a ciki wallahi duk laifina ne sai yanzu nake da na sani wallahi to duk da haka dai ba za mu ce ah, ita a mazauninta na yarki ki ba ta ku saboda haka abin da za a yi ke turuwa ki nemi afuwa dangane da mahaifiyarki. Yake mahaifiyata, ina neman gafara a wurinki. Duka abin da ne miki ki yafe mini. Tururuwa, na yafe miki. Tunda ba laifin ki bane din laifina ne. Dama haka ake so ai. Saboda haka duk gaba ɗaya sai mutanen ya fi juna. Ga tururuwa ne yanzu zamu bar miki ita anan mu zamu koma. Kai ni dai da an tafi da ita wallahi da hankali na ya kwanta. Ki hakuri Hajiya ki daina kuka. Haba baba ai a karki da mu babu komai baba karki da mu. Te zaman ta anan. Di yadda kike tunanin tururuwa ba ta canza ba haka take ba yanzu. Za mu tafi. Sai kenan. To ku gaida gida. Ku gaida gida.